assalamu alaikum masu kallon mu da masu sauraron mu wato a yau kamar yau kamar har kullum a cikin shirin namu na fikirar mai wake yan baiwa yan baiwa a cikin wannan shirin na mai suna fikirar yan baiwa muna tare da wani zakakuri kuma dan baiwa mai suna abubakar sauta to shi abubakar sauta mutum ne wanda yana iya nannadewa kamar kifi kuma ya shiga cikin mai ya kwanta a ciki ya soyu sosai kuma ba tare da ya kone ba ba a da haka kuma yana yin tafiya ma da kafa daya kuma ya ɗiba da gudu ya zura ya je ya dawo haka kuma yana tafiya da kafa da hannu hannaye kafafuwansa a sama kamar kafa ya tafiya kilomita kamar dubu to malam abubakar wuta bismillah